من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله على الأرض أعود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين على أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دعوكو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da ashirin da wato sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mus'abu bin umair a wannan layi na samaro a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar a wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama kamar yadda ake faɗa likulli bidayatin lahanin haya. dukkan kowace farko tana da ƙarshe Allah subhanahu Ta'ala shi kaɗai ne wanda farkonsa ba ta da farko ƙarshensa kuma ba ta da ainihin wato ƙarshe shekaran da muke magana da ɗaya daga cikin 'yan uwa da yake kaduna wanda na baro ya tafsiri akan kujerata shine malam sabin nasiri ibrahim abu Awa. ya ce min wallahi ya tabbata da gaske ya mata huwa take yadda Allah ya faɗa ya ce azifatul azifa din nan mai kusantowa tana kusantowa ta wallahi da gaske ne amma mutum yana shirin miƙe ƙafa to kare miƙe yanzu dai yau kun ga ashirin da uku gobe na nawa da hudu jibi to ranar da bakwai za mu kulla karatun nan sai kuma shekara mai zuwa in Allah ya ara lokacin ba shi kenan ba ba akwai tambaya guda ɗaya da ya kamata a karanta mala ablaman ya amsa akar makalla bismillah ina son ƙarin bayani game da tsayin da 'yan agaji suke bayan da na suna domin na ji an ce koyi ne da mutanen farisa da rumawa a cikin abin da mutanen farisa da ran suke koyi da shi akwai abin da ya daidai da shari'a ko wanda ya saba ma shari'a da annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya kama da wasu mutane yana cikin sa ai akwai at-tashabbuhi wajen kafirci akwai tashabbuhi wajen haram akwai tashabbuhi wajen makaruhi akwai tashabbuhi wajen halal dole sai ka san ka'ida ta karatu tukunna ka gane wanda ya kama da su wajen shiga mota ba eh? an gane an fahimta saboda haka wannan ba ita ce ka'idar da ake daukawa wani ma za ka ga hannun maka za ka ga yana tambaya waya ya za a yi ana sallah yana ganin 'yan sanda a maka ba sa sallah su mai suke bai san abin da yake faruwa ba ne bai sani ba ne yanzu ba a nan a tarihi aka faɗa muku ba cewa sai yi umar a masallaci aka kashe shi in banda ma a halin suna muna da sakaci a gurare da dama ai masallacin mu tsarin ya kamata a ce da ka'idar ta ba ka yi ko bai kamata ba masallaci ya kaza kashe sai na umar ba masallaci ya kaza kashe malam jafar ba eh shine akwai shekarar da akwai wani da ya fara karatu a jami'a ya bari irin yaran nan da ba sa jin magana a saudiya sai ya zo ya ce shi shi ne ma haji wallahi saboda ya sunan shi muhammad sunan baban shi abdullahi sai aka yi fa'a kuma sunan shi mahaifin shi amina sai ce shi shi ne mahadin da annabi ya ce zai da aka dama annabi ya ce sunan shi sunan shi sunan bawan shi sunan baban shi sunan maman shi sunan maman shi haka to kowa ya san mara jin magana ne ba amma haka kawai rana sai ya zo shi shine mahadin sun daga shi ai wasu su ne suke da awar mahadi wasu ma wasu masu akidin zagin sahabbai cinta na ba mahadin sai ya bayyana kai kuna zauna ga mutum ya ya kama yanka mutane ya ce shi ne mahadi wallahi wala kawai kana zaune a halami ka ga an zo an kwantar da kai an yanka ko mahadi ya bayyana mutane sun ana kashe mutane ba dalili wai mahadi ne ya bayyana shi yasa sabu ne ya rubuta wani dan karamin littafi al-mahadi wa asharatu sa mutane suka dinga kunda mazaki wani zai kundunduno zage ya yaƙo ana kai kai kai ka ji jikan aiki ko jikan waye wallahi sai ya yaƙo zage to mutum yana zauna a masallaci an zo an danne shi an yanka shi an ce wai jikan annabi ne mahadi in ya bayyana aikin da zai kenan an gane to shi wannan wata rana kawai ya ji a harami idan aka yi sallah na makka ko na madina duk in aka gama da sallar asuba da la'asar da magariba da ishadi ana gama za ka da an ce assalatu alal amwati yarhamukumullah da wuya ka ga an yi sallah biyar dinnan a halami baka ji an yi sallar jana'iza ba dan makka ba irin najeriya ba shi duk wanda ya mutu a garin makka sai an sani shi yasa a ka'idar gwamnatin makka baka isa ma mutuwa ba ka je ka yi magawo wanka a kankin kanka ka je ka binne ta bai yiwa saboda haka akwai motoci na ɗaukar gawa aikin kenan akwai kuma wanda yake aikin ne wanke gawa gwamnati ta ɗauka da aka sai zamantar mafi yawancin gawaki saboda adadin mutane da ake samu a na masu sallah a harami sai ga ana kawo gawakin harami a ce a masu sallah suka je suka shirya da mai ɗauko gawa sai sun zo suna su za su karɓi masallacin harami wannan karka ɗauka ko shekaru da yawa aka yi shi ba shekaru ba ne da yawa ni na je jami'a islamiyya wani malami yake ba da labarin abin da ya faru lokacin da yake ba da labari wani ɗalibi ya sai da dariya ha ha ya ce wallahi ka gode ma Allah abin da ya sa kake dariya sallah abin yawa dan baka gurin ne ya ce mu da muke gurin mu muka ga bala'i da tashin hankali wallahi kawai ya ka shigo da makara ta wajen a matsayin gawa ne ashe ba makara ba ne makamai ne a cikinka wallahi an fara sallah kai yaran nan suka ɗauko makaman nan so suka yi kashe limamu suka kashe wanda suka kashe na guduwa suka gudu sai da aka yi kwana goma sha hudu a harami ba a yi sallah so suke yin hudu ba su suke yin kaza sun hau sama da waye da waye da waye sai da ta kai matsalar sai da aka je germany aka ɗauko sojojin haya aka zo aka amfani da su da suka zo suka zuba wa masallacin ruwa ya cika da ruwa sannan suka yi amfani da shokin sannan suka kake su tukunna sannan aka iya karɓar masallacin a hannun su wannan ka zo kana tambawa kaga ɗan agadi ya tsaya kai ma ya kamata ka bada gudunmawa ka zo ka dinga tsaya kana kallon me yake kaiwa me yake kawowa ko kuwa الله يتام ذلك مجي آية قراء فأظلهم الشيطان عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله تعالى يتي فأظلهم الشيطان في أن يدرزد النبي آدم عنها دقبر الجنة فأخرجهما في فتدسوا مما كان فيه أكن أبن سككفا كينا إما وقلنا sai maka cewa annabi adamu ihbitu ku sakko kasa za ku zo duniya ba a bukum li ba'adin abu sashen ku yana kin sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da matabbata a doron ƙasa wa mata'un kuma Allah zai jiyar da ku wani daɗi ne zuwa wani lokaci dan kaɗan jiya mun fara magana akan wannan ayar Allah ya ce masa ya zauna a aljanna ga komai da komai nan ya ci amma duk abin da ke ciki ya ce amma wannan bishiyar kada ma ya kusance ta idan ka koma soma tafsirin makarkashin ya ayyuhal na amanu na dare la taqrabu as-salata wa antum fara hatta ta'lamu ma ƙuluna, to karkashin la taqrabu malamai sun ce dama dokar Allah su ku, wata ala iri biyu akwai wacce in yace tilka hududullahi zai ce fala ta'taduha akwai wacce in yace tilka hududullahi zai ce me fala taqrabuha to wacce aka ce fala ta ƙarabu haka ko kusa da ita ba a tsofani to ita wannan bishiyar saboda hatsarinta da matsalarta sai da Allah subhanahu wa ta'ala ce annabi Adam wala ta ƙaraba hadhihi shajara da kai da matarka kada ku kuskura ku kusanci wannan itaciyar ka ku ci ta kuna cin ta za ku kasance daga cikin mutane azzalimi amma ina fa zalla kuma shaytan sai shaytan ya darzar da su yasa suka zame akwai qira'a na fa azalahum ash-shaytan shaytan da ya zamar da su ya darzar da su Allah yake cewa fa akhara da kuma sai ya fitar da su domin fi'ilin kharaja ya fita amma a akharaja ya fitar da shi saboda tun da shi ya sabbaba aikin fitarsa daga aljanna sai Allah ya ce fa akhara da kuma sai ya fitar da su mimma kana fihi da abin da suka kasance na ni'ima a ciki Allah ya faɗa masa a suratul Taha yace wa laqad ahidna ila adama min qabl wa nasiya wa lam nazid lahu azma wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama wasu da lokacin da muka ce wa mala'iku su sujjada ga annabi adam fa sajadu illa iblisa aba ko fa sajadu illa iblisa aba sai shi an yaki وقلنا يا آدم اسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم مكت يا آدم إن هذا wannan da جنيش ganin لك مكين laka makiyinka ne kai kanka wal zaujika kuma makiyin matarka ne wala yukhrijannakuma kuskure ku yi abin da zai ja ku kusa daga aljanna ba fa tashqa domin kuna fitowa daga cikin ta za ku sha wahala saboda inna laka Allah ta zuwa fiha yanzu a nan da kake ciki babu yadda za a yi kafi yunwa wala ta'ara kuma ba za ka tsare shi ba dan gari ba zai waye ba ka zo wai kana fitar bari ka je ka san yadda za a yi ka nemo kayan da za ka sa dan ka kada tsare ka babu wannan a aljanna wa annaka la tazma'u fiha kuma a cikin wannan aljannar da kake ciki ba za ka ji kishi ba wala ta zaha kuma ba za ka shiga hantsi ba rana ta dake ka kana neman ya za ka yi ko ka ga mutum saboda wahalar neman abincin da zai ci fari ne amma ya zama tukala shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba wankan karfasawa shi ba wankan ba saboda ya sha wuce saboda ya shigo duniya ba shi ya sa mai mukamatul hariri yake cewa ya ba duniyar da niyyata inna a rada ba ya fi wanda kake neman duniya kaskantacciya wanda za ta ja maka rabuwa da Allah Ya ce ka ya a hankali tarko ne na halaka ya ce daru gidan da yake Madama ana kafi yau ya tana sa ka dariya yau ya ce kan gadon gobe sai ta sa ka kuka da ka yi farin ciki yau gobe kai farin ciki da ka samu yau gobe ka rasa kana saurayi yau gobe tsufa ya zo ba shi ba ne ka samu nasara yau gobe kariya ya zo maka shi ta duniya ya ce to bu'u da lahamin dari in ku wannan gidan haka ke da wannan gidan allah ya wadaran wannan gidan amma aljanna Allah subhanahu ta'ala ya ci babu wannan wa annaka la tazma'u fiha wa la tazha amma ku wasu wasa ilayhi shaytan kidan ya zai dinga samu annabi adamu waswasi fa qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wannan nuna maka bishiyar da idan ka ci zaka dawwama ba shi kuma dan adam ba abin da yake rutsa sai a ce za a dawwama kun kujeran mulki ka hawo wasu malaman tsubbo mashirikai anna sai su sai ta ga abin da idan an yi za a dawwama kuma in ban da kai wawa ne ki min dolo ne kai inda ana dawwama ai da wani zaka samu kai ba zaka samu ba rashin wani samun ka dalilin ne sai ka rasa wani sai ya samu amma zo a ce maka wai ga wani abu na dindindin me wani abu na dindindin a rayuwar nan ba wani abu na dindindin shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wata daga cikin mata ce wa annabi ta'aziyya wa ana ta'aziyya tace ala ya rasulullah kunta raja'ana wa kunta bina barin wa lam taku jafiya liyabki alayka al-yawma man kana bakiya fidan li rasulillah ummi wa khalid wa nafsi wa mali thumma nafsi wa maliya yake cewa ala ya rasulullah yace ku saurara shi ba manzon Allah kun taraza ana shi ne babban abin da muke kauna ga baki da wa kun bina barra ita ka kasance mai yawan alheri gare mu walam taku jafiya baka kasance mai jafa'i gare mu yace li yabki alayhi fidal li rasulillahi ummi wa salih yace mahaifiyata da babana da duk dangina su zama farsa ga annabi yace domin yau kan tabbas abin da zai samu al'umma ce kuka ya same ka sai yace wa law duniya ta dunya a li ahli la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya wani mutum ya dawwama karrama shi ne da babu wanda ya fi cancanta ya dawwama a cikinta kamar annabi muhammad amma walakin na tafna wa ya funa na'imuha wa ya baka zunubi wal ma'asi kama jar za ta kare wai dindindin da haka annabi ce dan ya zo hal adulluka ala shajaratul kulli ai a cikin suratul ta suratul a'raf cewa ya mana hakuma kuma an tilkuma shajarata illa an takuna malakaina aw kuna mai wakalin ai ba komai yasa Allah ya ce wannan bishiyar saboda in kun ci za ku dawwama shi yasa aka ce ku ci yana ba ku shawara idan kuna so ku dawwama ne to ku dan bantara kuma gashi Allah ya faɗa mu ya ce masa wala ta qalaba hadhihi shadda shikenan aka ci to shikenan la ka ta shine Allah ya ce fa azallahu mashaytanu anha sai shaytan ya sa suka aikin da suka darje fa’akara da kuma ta sabbaba musu fitowa min ma kana fiye daga abinda suke ciki na aljannan Allah na ni’ima a wannan lokacin shine Allah san ya faɗa a suratu faha da ya tefi wasu wata ilahi shekaru ƙala ya adam hal a dulluka ala shijaratar kullu mulkin layi ala fa’akala min ha da annabi adamu da hawa'u sai suka ci wannan bishiyar suna ci saboda tasiri na sabon Allah fa badat lahu ma sau'atu sai ga tsare ya bayyana da suna zaune cikin mutunci da rufin asiri amma saboda shi'umci da matsala da sabon Allah yake da shi suna ci fa badat lahu ma sau'atu ma sai ga tsare ya bayyana yanzu tufafi ma ba zai iya zama a jikinsu ba aljanna saboda sabon Allah da suka ci fa mujaddahu ma sur'atuhu ma wa tafiqa yaqtifani Alayhi ma min waraq aljanna sai suka tashi yanzu da suna cikin rufin asiri da mutunci sun ci bishiya tufafi ba zai ke zama a su ba sai sai suka tashi sai ganyen bishiya su janyo wannan su janyo wannan don su kare tsaraitin su ya alayhi ma min warq aljanna Allah ya ce fa ata ada fa ata asqana rabbahu abawa ثم istabahu ربه fataba عليه wahada to shine a can da ya faɗa a nan sai yace qulna bi ba'dukum li ba'din adu Allah sai ce to abinda za a yanzu ku sauka daga aljanna ta kai shedan kai ma na kore ka ku ma ku sauka za a zo duniya ba a ba'dukum li ba'din adu Sashen ku zai dinga kin sashi Sau da duk sannan aka samu masu son tauhidi aka samu wanda su kuma shirka suke su, to za a yi ta buga da an samu masu son sunna wasu kuma bid'a suke so za a yi ta bugawa da an samu masu son sahabbai da ahlul baiti aka samu makiyansu za a yi ta bugawa ba a zukum le ba adin adu da an samu masu son gaskiya wasu ba sa son gaskiya za a buga masu son adalci da wanda suke so a yi zalunci za a buga masu son musulunci da wanda kafirci suke so za a buga tunda kowane abu yana da negative da positive Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi yasa ya ce wa min kulli shay'in khalaqana kowane abu mun halitta shi dangogi ne guda biyu ba a li mai ba'adin adu kuma duk abin da kake yi a duniya sai ka samu kishiyarsa yasa wani malamin ya faɗa na faɗa a karatun dare ya ce wa ana a'alamu ilman yaqi yace ina sani sani na tabbas annahu ma min kalimatin babu wata kalma a ƙuluha ana wadda ni zan faɗe ta yanzu au ya ƙuluha ayyu insanin ala gil ardil a wanda wani mutum zai faɗe ta a doron ƙasa illa wasu ƙasimin nasu alaiha fariƙai, sai mutane sun dare gida biyu a kanta. fariƙun yamda wa ya yaqda wani ɓangare za su yabo wani ɓangare, za su yi shuka fariqun yadda wa shakti ko ya yattahimu wani bangare za su soke ka da tuhumar ka wani bangare za su kira mutane abinda kake kiran ainihin wato ka a kansu ya ce amma wa ana masa sabbikun da irzi ya ce in dai akan addinin Allah ne na riga na yi sadaka da mutunci na duk wanda ya ga zai keta gashi ne nufe ta da haka wannan yana ciki ba a kuma lai ba a dai hadu sashi zai zo yana kin sashi saboda wasu za su tsaya kan gaskiya wasu kuma za su sauka daga kanta wasu tsaya kan musulunci na hakika wasu su gaba daga ka gare shi wasu na kan munafunci wasu na kan imani wasu na kan ikilasi wasu na kan riya haka za a yi ta tafiya ba a dukkan liba a wasu aikin su lahira suka dumfara da shi wasu kuma duniya ne kuma dama tsakanin minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu mai dole dama sai an samu matsala wanda manufarsa duniya ne da wanda manufarsa lahira ne aka haɗu za a yi tafiya sai an samu ainihin wato matsala wannan walakum fil ardi mustaqarr kuna da matabbata a cikin ta Allah ya faɗa ya ce qala fiha ta'ayuna a cikin wannan kasar za ku rayu wa fiha tamutuna kuma a cikin ta za ku mutu wa minha juna? kuma duk wanda ya mutu daga cikin kasar za a tayar da shi wa mata'un ilahin kuma za a ji da ku daɗi zuwa wani lokaci shi yasa wani magabaci suka haɗu da wani wani yallaɓe ne wani sarki ne suka haɗu da wani yake don girman Allah kai mun wa'azi sai ja masa ayu guda uku a cikin suratul shura ko sai ta tafi kyali Ya ce Allah ya ce afara aita in matta ne sun ana ja a ja'ahum ma wa adu Allah ya ce ma a an hun ma yi matta? sai ja masa ayoyin kai guda uku da ya ce don Allah ya mai wa'azi sai ja ayoyin guda uku ko sai wuce Allah ya ce fara aita ba ka gani ba in mace ana hamsini idan muka ji yadda mutane daɗi na wasu shekaru shekara nawa za ka yi a duniya da ka wuce shekara hamsin da biyar ka shiga shekara sittin ka shiga shekarun da ake ce masu sununin manaya shekaru na musiba in Allah ya taimake ka kayi aure kana ɗan shekara ashirin da wani abu kafin talatin da ko da za ka kai shekara arba'in ɗin nan cikin ɗin nan yaran ka sun taso wasu sun girma eh? wasu sun yi aure wasu suna buƙatar aure akwai 'yan mata a ciki wasu sun yi aure wasu suna buƙatar aure wasu suna buƙatar karatu a daidai lokacin sanda ma kake cikakken ma'aikacin gwamnati ana baka albashi bai rike ka eh? sai gwamnati ta ce za ta tantance ma'aikata sai tantance a sai faɗo kansa sai a tantance ka sai ka dawo gida ba haka bane idan tantancewa ya faɗo kan ka dawo gida haka san da albashi bai da rike ka yanzu tantancewa ya faɗo ka ba matsala ta faɗo a daidai lokacin wasu yaran kana so su je karatu sun ce ba za su ba wani ya ji ya yi bai ci jaraba ba ya dawo wani ya ji ya gama ya dawo yana neman aiki mai samu wani yana ya fara aikin kana tsammanin zai taimake ka ya samu matsala aikin wata yarinyar ta ka kana so ki aure bata samu miji wacce ta je ce auren ta samu miji sun samu matsala ya koma ma ita gida a daidai lokacin kana da 'yan ƙananan yara su kuma wanda ba su san ma wani hali duniya take ciki in suka je siyan abu suka ce a basu aka ce babu sai ce a basu babu to shi kenan to irin wannan in ba Allah bane ya taimake ka na ma rayuwar kafin a kai wannan matakin dan fara take da addini ba za ka samu sauki ba shi yasa duk wani ma'aikaci da ya bari rayuwarsa ta kai wannan lokacin bai da alaka da littafin Allah da guraren da ake harkokin addini ya shiga sanda kake rike da makami kana kallon matsaloli a ƙasar baka iya gyara ba shi yasa wani sai ka da ya ritaya ba qur'ani ba hadisi bai iya karatun qur'ani ba sai ya nemo wani rance mai mangilaji sai ka tafi dori do aljannin ta ya maka duk jarida da ta fito a ɗauko mai karanta kwararre ne ginin turanci da ya karanta a ce wannan turancin isron kawai ya soke abin da ya iya abin da ya iya kenan wata matsalar maganin karanta karancen jarida ya zai karanto matsalar da za ka sa zuciya shi ta buga kuma ba a gyara ƙasa zai ba kai ba ka gyara imanin ka da alaƙa da Allah mai kyau to kan mutum ya bari ya ainihin wato ya ke sa Allah ya ce to afara aita baka gani wa ɗan mace ana ne, idan muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci duk abin da kake so na mata irin kalar da kake so a baka irin gidan da kake so ka mallaka a rayuwar duniya a yi maka duk irin motar da kake so ta alfarma ka samu an baka irin yanayin 'ya'yan da kake so ka samu a rayuwar ka an baka irin adadin tarin turin kudaden da kake so ka samu an baka irin kayan jid da kake so ka dinga sawa an baka kasa irin abincin duk da kake so ka ci a rayuwar ka kaci ka kaddara duk ka samu haka Allah ya ce sun maja'ahum ma kanu yu'ad ai abin da muka yi muku alƙawari na karewar ajali zai zo ko ba zai zo ba ta wannan lokacin kuma Allah ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta duk abin da ka san ka ji daɗi ka tsin ka hau ka tara ka ba zai maka amfani ba matuƙar alaƙar ka da Allah ba kyau take da shi ba sai sa da yake dan Allah ya mai wa'azi kawai da wa'annan ayoyin guda uku sai ya tafi kawai kyale shi yace ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan shine an fahimta to da haka walakum fil ardi mustaqarrun muna da matabbata a yanzu ta kuma da kuma wani jin daɗi na lokaci na shekaru wanda ba su da ainihin wato yawa kuma wa mata'un ilahin da Allah ya faɗa daga nan za ka fahimci yadda Allah ya faɗa ya ce ƙul mata'ud duniya ka lura da kai ka gani duk abin da ya cika daɗi a rayuwar ɗan adam kuma ya fi matsala wannan ba sai na maka na ce maka da kaza da kaza ka ɗauko abinci duk abincin da mutane ke ta'amuli da shi abincin duk da ya fi daɗi za a ce maka kuma ya ga matsala wannan ba istisna'i yanzu ba ana zafi ba a garin sakwata ana buƙatar aiki to da ka suka yawan shan yawan aikin aikin ma matsala saboda ka'ida na kulmata duniya kali Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce fa talaqa adam adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwas tawwabur rahim Allah ta'ala ya ce fa talaqa adam sai adamu ya karbi kalimatin wasu kalmomin min rabbihi daga wajen ubangijinsa fataba alayhi sai Allah ya ma annabi Adamu tawfiki ya karɓi tubarsa innahu dama shi Allah subhanahu wata'ala huwa tawwab shi mai yawan karɓar tuba ne ar-rahim kuma Allah subhanahu wata'ala mai jin ne Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu da haka da wannan matsalar ta faru Allah subhanahu wa ta'ala sai ya faɗa yace da yace wa asa adamu rabbahu annabi adamu ya saba ubangijin shi dan ya ce masa kada yayi sai to a irin waɗannan ayoyin ne maganan cewa annabawa ma'asumai ne ba ta kuskure to mutum ya kokari ya nemi littafin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz ya karanta sunansa al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba da malamai sun yi sabani saga'ira ne ko kaba'ira ne saboda ana cewa mutane annabawa ma'asumai ne a bar maganan haka ba tare da bayani ba kuma kana karatun qur'ani kana karatu kana karatu sai ka ci karo da wannan ayan sai a ce maka fa asa adamu rabbahu akwai cin karo ko babu to sai a je a duba da kuma littafin ashefa ta A aga cewa ina ne malamai suke nufin cewa annabawa ma'asume ne ba ka kuskure shin wannan maganan alal itlaq ne ko ko tana da taqayidi in tana da taqayidi a ina take da shi ne da haka a wannan lokacin Adamu min rabbi sai annabi Adamu ya karba daga wajen ubangijinsa wasu kalmomi wasu kalmomin malamai sun ce shine abin da ya faɗa cewa qala rabbana balamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wallan taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana baka yafe mana milar minal khasirin zamu kasance daga cikin mutane tababbu to fataba alaihi sai Allah subhanahu ta'ala ku ya karbi tubar annabi Adamu. da haka idan aka ce taba ya tubu taubatan wa mataban asalin dama a taubatu fil lugha shine ar-ruju'i min fi'il masiyati ila fi'il at dawowa daga aikin saba ma Allah zuwa aikin da'a ga Allah subhanahu wata'ala da haka idan aka ce taba ya tubu idan yayi ta'addi da ila to abin da yake nufi shine dawowa amma in aka ce ta bai tubu ya muta'addi da ila kamar nan fa ba alaihi to ana nufin bayan ya tuba kuma Allah sai ya masa tawfiki kuma ya karɓi tubarsa shine fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alaihi sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubarsa sannan a cikin wannan akwai raddi ga masu aqidar Qur'ani zalla masu aqidar qalaqatu yan tadini to watakila wannan ce to ya kuma nan aka biro ko kuwa ai mu duk wanda yake harifi ne ya karkacewa tafarkin annabi muhammad don ka gaba magana kan sa karatu ne bai zo ba kuma muna nan tafa a hankali a hankali an gane domin su sun ce ƙur'ani ɗaya za a bi wata wata hanya ma suka samu ƙur'anin oho hadisan annaba a watsar da su وما لهؤلاء لقوم لا يكادون يفقهون فبأي حديث بعده يؤمنون haka suka ce da wani hadisi za imani bayan qur'ani an gane haka suka faɗa saboda ayoyin da suka zo a qur'ani suna cewa abu qur'ani abu qur'ani to jahilci an gane duk wata aya da za ta zo a qur'ani akwai abin da yake zuwa mubahani an an kawo shi mujmal anan sai a kawo shi mafassal a wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ba ba abinda muka saukar daga ubangiji da yake wala tattabi'u min dunihi kada ku bi koma bayan shi wa shi Allah ko Qur'ani sai su ce wai wala tattabi'u kada abu min dunihi koma bayan Qur'ani wannan jahilci ne a ka'ida a shirin addamir ya ulu ila aqrabil mazkurin inda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u kada ku bi min dunihi kuma bayan shi Allah subhanahu wata'ala da kuma haka bin sunnar annabi ai ba bin kuma bayan Allah subhanahu wata'ala sannan ma da ya ce ai ya faɗi ittabi'u ma unzila ilaykum nan abinda aka sauka shine wa anzalallahu alaykal kitaba wal Allah ya saukar wa annabi da alqur'ani da sunna ne wa allamaka ma lam takun ta'alam domin an fara magana da zamiri guda biyu tun daga can wa qulna ya adamu kun wa zawjukal janna sunawa wa kula kuci min haragadan haifi shi'tuma sunawa ولا تقربا سنة هذه الشجرة فتكونا su bi min adh-dhalimi fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma sunawa mimma kana fihi sunawa wa qulna habitu ba'dukum li ba'din wa kaga ana magana ne da annabi adamu da matar shi ya ka dinga amfani da zamiri na huma huma da sai aka ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi sai ba a ce fata ba alaihi ma da Allah ya ce fata ba alaihi azzamir ya udu ilaman adam ko ba a ce fata ba alaihi ma ba to yanzu su duka guda biyun Allah ya karɓi su ko ko annabi adamu ne kaɗai da hawawu dukansu, amma aka amfani da damirin fata ba alaihi ba a ce fata ba alaihi ma ba don a nuna maka in an ambaci abu guda biyu za a iya amfani da zamiri ɗaya wakilci guda biyu da aka duk wata aya da ta ce maka abu ƙur'ani to tana nufin hadda karantarwar annabi abi shi yasa da ya tashi sai ce wallahu wa rasuluhu sai ya ce a haƙƙu an yarduhu ma an yarduhu ko an yarduhu huma an yarduhu bai sai an yarduhu huma ba sai aka ce an yarduhu sai aka amfani da zamiri ɗaya kuma abu nawa aka ambata biyu wannan ya halatta a ka'ida ta ainihin wato larabci Inna huwa shi Allah subhanahu wa at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne sigatul mubalaga ne wannan sannan ar-rahimu mai jin kai ne na faɗa a wasu munasabobi da dama idan lokaci ya ba mutane su koma tafsirin mu na bara a suratul nisa'i karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna matawbatu ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhi wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu aliman hakima sai da na zagaye Qur'ani ayoyin da suke da alaka da wannan wajen ayoyi kusan guda hamsin na hada su alaka kuma na kawo sharadin tuba guda tara sharadin tuba ba guda uku bane ka san shine abin da ake karanta a halari annadamu alama fata wani ne ya allari wane ne wane ne iya nan to na faɗi sharaɗin tuba har guda tara a ciki sai mutum ya je ya koma amma a tawab wato sigatul mubalaga ne shi yasa na ce idan mutum ya aikata aikin sako ya gane ba daidai ba ya tuba idan shi ya sake garzar da shi ya yi ƙoƙari ya ƙi shaidan ɗin ya cika sharaɗin tuba ya sake dawowa ku ta yin haka da shi har sai Allah ya taimake ka san da za a ɗauki ranka ka tuba amma kar ka je kai tuban muzuru ne muzuru ya fito daga wajen wa'azin cin kajin mutane cewa a bakin ya ce to in Allah da ya tuba to yana fitowa sai ya ga wata sai ce to ita wannan a cikin tuban banda ita to da wannan istisna'in ana banda wannan banda wannan haka ya sake dawa ya cinye kajin garin yana banda wannan in ka je dama san da zaka tuba a niyyar ka dama ka bari ne da niyyar nan gaba zaka koma tuban a dama bai ba a aka cika sharaɗin tuban tsakaninka da Allah zaka tuba don ka darje kai kokari ka sake yakan shi ka sake komawa haka za ku yi ta bugawa da shi saboda at-tawwabu anan gurin da kuma can gaba da zamu je mu cewa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al mutatahhirina fi'lin taba yatubu sulasi ne al wanda kuma ajwa fi ne ajwa tun wani iri ajwa fi wawi ne saboda duk fi'ilin da yake da harafin illa a tsakiya kaman taba irin su irin su kana idan kana so ka gano asalinsa wani iri ne ka kawo mudari'insa ko masgarinsa shi yasa idan an ce taba mai mudari'insa ya tubu kenan asalin wannan taba din harafin tsakiya alifin din wawan ne tawaba ne irin su kana ya kunu kenan asalin kana wannan harafin na tsakiya alifin din wawan ne kawana ne irin su mata eh mudari'insa ya mutu kenan asalin mata wannan alifun ɗin na tsakiya wawul ne mawatari shi yasa sanda za ka ɗauki fi'ilin ka ɗora shi akan ma'auni na fi'ili sulasi almazidu wanda ake masa tsari akwai wanda ake ƙara masa harafi ɗaya akwai fa'ala akwai af'ala sannan akwai fa'ala to dole sai ka dawo da harafin zuwa ga asalin shi shi yasa kuka ga fi'ilin ƙala ba ya ƙulu ba don kana so ka ɗora shi akan wazani na fa'ala sai ka dawo da wawan ɗin sai ka ce ƙawwala mudaɗinsa yi ƙawwili mazarinsa sai zama taƙawi in ko ka ƙara masa ta'un sai zama to taƙawwala mudaɗinsa ya taƙawwala mazarinsa shi ne taƙawwalar shi Allah ya amfani da shi can yake magana da annabi yace, ce walau taƙawwala alaina ba da la'aƙawi da annabi ya kirkiri magana ya jingina zuwa gare mu akasna min mubilim to haka fi'ilin taba yayin da kake so ka dora shi a ma'auni na fa'ala sai ka dawo da asalin fi'ilin sai ka ce tawwaba yutawwib to fi'ilin kuma idan ya zo ala wazani fa'ala to daga cikin ma'anar shi ya dillu ala takfir yana da ma'anoni wajen sama da guda goma duk ranar da muka samu dama insha Allah a cikin karatuttuka za mu dinga sakin ma'anarsu ɗaya bayan ɗaya irin wa'in yana da ma'ana sama da guda goma idan fi'ili ya zo alawa zane fa'ala shi yasa wannan yana da matuƙar muhimmanci ɗalibai su san shi a gidan ainihin wato sarf daga cikin ma'anarsa ya dillu ala takfi yawaita abu shi yasa Allah ta'ala sai ya ce wa gallaqatil abwaba kun ga ba gallaqa ba ai saboda ba kofa guda ɗaya matar ta kukkulle ba kofofi ne sai sa Allah sai ce wa galla abwaba sai da ta kukkulle kofofi da yawa sannan wa qala al haytala kace mi gare ka qur'ani saboda ya sauka ba lokaci ɗaya ba idan Allah ya tashi sai ce wa qur'anin li litaqra'ahu 'ala nasi alami sai ce wa nahu mun sassaukar da shi saukarwa ba sauka ɗaya ba tanzilan to da haka tunda fi'ilin taba in an masa ƙari tawwaba ya dillu ala taqfif da wannan sai ya nuna Allah subhanahu wata'ala at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne su kuma bayin da ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wannan yana nuna cewa ba su ɗaya suke yin abu na laifi ba su tuba su koma zuwa ga Allah suna yin laifin su tuba shi kuma yana yawan karɓar tuba shine inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son mutane masu ainihin wato tsarki aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace me kullu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها sai muka ce musu ku sakko daga aljanna ta jami'an gabaki ɗayan ku amma fa in ma ya atiyannakum minni idan shirya ta zo daga gurina na aiko annabawa to fa bi a hudaya duk wanda ya bi shari'ar da Allah ya aiko annabawa da ita fala khawfun alaihim babu yadda za a yi ya samu tsoro a rayuwarsa wala hum yahzanun kuma ba zai yi bakin ciki ba wannan shi ne haka ya faɗa a cikin suratu taha ya ce ƙul na habitu min ha jami'an ba'adukum li ba'adin adu fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shari'a ta zo daga gurina na aiko annaba faman taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa ba zai bace ba kuma ba zai sha wahala ba ashe asalin abin da yake sa mutane su bata kauce matafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ashe asalin abin da yake kawo ɗan adam ya shiga wahala a rayuwarsa barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala fala ya dillu fala ya shiga amma Allah ya ce wa man a arada wanda ya bujire an zikiri daga zikiri na. me zikiri dokar Allah saboda zikiru nan mazdar ne kuma aka yi idafarsa da haka ya kunshi duk wata doka ta Allah da zai turo annabawa ya ce ayi ko a bari saboda kalman zikiri sai idan an je gabar da take da alaka da zikiri tana zuwa da ma'ana har guda 21 a cikin Qur'ani shi kanshi annabi Allah ya kira shi ya ce masa zikiri kada anzalallahu ilaikum zikra sallar juma'a Allah ya kira ta zikiri ya ya ayyuhal amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah sannan salloli guda biyar da ake Allah ya kira su zikiri ya ce ya yi hallazina amanu latin hukum amwalukum wala auladukum an zikiri zikrillah sannan Allah madaukakin sarki ya kira Qur'ani ya ce masa zikiri 'Sa'ad wal Qur'anu zikir, bal na kafaru fi izzatin wa shiqaq ambatan Allah da baki duk ga suna. to da haka dokar Allah Allah madaukakin sarki ya kira ta ya ce mata zikiri da haka babu babban zikiri a duniya irin a karantar da mutane alhalali wal haram haka zo ka koya mutane to ba abun bakin ciki ma dama ana yin zikirin da Allah ya aiko annabin nema da da sauki wasu abubuwa ake ko mutum ya zo ya ce ba ka san zikiri ba ka san zikiri kana karatun qur'ani kana sallah kana amma mutum yana ce maka mai zikiri ne da an ga ka zo wuce ce a ce a dan ta tare kura gashi nan gashi nan wanda baya san zikiri don haka sai Allah ya ce wa man a'ara da an zikiri wanda ya wa dokar da na turo na ce a yi ko a bari hmm. Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka wallahi sai na hada shi da kunci a rayuwa kunci yanzu ana cikin kunci ko ba cikin ana ciki to wanda Allah ya ce ma ɗan Najeriya ko dan za su dawo Allah yana son su da rahama ne su dawo su gyara ko mu dawo mu gyara ko kuwa an kuma mutane suna ganin cewa ba za a dawo a gyara ba to shi kenan sai a ci gaba jiki magayi ko shan taba ɗan kogo aini na sha faɗa a karatuttuka na ba duk wanda yake maka wai ga mafita in ba Allah ka kace ƙarya yake yin jini kuma akwai wanda ya zai same ni sai Allah ga ta malam wannan magana da kake faɗa tsakani da Allah fa ita ce maganin da ya kamata a sha amma fa ba kowa bane zai ishin wannan magani na ce to shikenan a cigaba da zama haka a cigaba da zama mutane suna yaudarar kansu suna fata ma kansu lokaci don da kake ganin wai shine mafitar in ba Allah aka dawo ma ba za a samu mafitar ba wallahi wallahi ba za a samu ba kuma ka je ka rike wannan mutane sun saki Allah ka tokal yau duk harkar da take da alaƙa da duniya don ka ga tanafusin da mutane suke sai ka sha mamaki amma da an ce abu yana da alaƙa da addini ina shi ta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ma me ya sami ku idan qila lakum munfiru fi sabilillah duk sanda aka ce kowa ya zo ya bada wata gudunmuwar shi dan addinin Allah ya ci gaba Allah ya ce taqaltum ilal ard kowa sai ga yana nan yana jaba bai da lokaci yanzu irin nan wajen wuraren da za ka samu na addini a ce maka kun mutane suka gina ba taimakon kowa ba su da yawa inda aiki na addini ya taso to sai fa an yi taro taro sannan yake yiwa kuma sai an ɗau dogon lokaci yana yiwa aikin yau irin fili irin wannan duk sanda ka ce ka ba wani mutum kyautar sa gina sufa maki to ba zai nemi taimakon kowa ba shi kaɗai zai gina kayan haka ne duk wanda yake da gina a nan wajen ya faɗi dawa dawa suka ba shi taimako sanda zai gina gidan eh? ba wanda yake ba shi taimako shi yake fulani dinga gina kayan shi har ya gama amma yadda muke tunanin gina abubuwan mu na rayuwa ba mu da tunani ya to abubuwan addini na Allah a yi plan in yadda za a gina su kowai ta kalcin ilal abu mutane kullum tunaninsu da ƙarfinsu da dabararsu yanzu ma muna karatun ta ziyinin da kuma a abu hurera ai kuna kallon yadda rayuwar shehu usmanu kai. za ka da an ce sun fito daga nan addini ina za su mai addini an yi can addini an fito daga ɗagel an je ina ne an je ina ne an je ina ne har ka addini ta kai su na rantsi da allah da shehu usmanu ba addinin allah ya yi hidima ba da yanzu ba a labarin shi mutum nawa ne da masu mulki da masu kudi a zamanin shehu wani in kaga an san shi an ambace shi to albarkan makotakar su shehu ya shi amma da ba na haka ba da za a manta da shi ba a magana shi an kai shi to shi yasa idan kana so ka tarihi ya manta da kai ya manta da kai to ka tashi kai iya kokarin ka kai ma addinin Allah hidima da kowace irin dama ya baka Allah ba zai bari tarihi ya sa a manta da kai ba amma baka kai komai ba to ya sai Allah ya ce arabitum bil hayatid dunya min al akhirah to tun duk sanda kaga in aikin addini ya taso mutane kowa ya noki baya to wannan dalili ne na cewa mutanen sun fi yarda da rayuwar duniya ne sama da lahira Allah kuma sai ce fa mamata mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wannan kuma rayuwar ta duniya idan ka hada ta da lahira abin da yake cikin ta kadan ne in ka hada shi da lahira sai yace illa tansuru in ba ku fito kun taimaka ma addinin Allah kun dafa mai da kuɗin ku da lokacin ku da dabarar da kuke da ita ba sai ce yu'adhibukum azaban aliman fid dunya wal akhirah wallahi sai Allah subhanahu wata'ala ya muku azaba mai tsanani tun daga duniya mafi karanci a hada ka da tashin hankali idan kana gida kana jin tsoron yan tashi tashi in ka bi hanya kana jin tsoron yan kwanta kwanta ba haka ake bayan za a kasan kana tafiya a hanya ba ka yadda da na gaba da kai ba shi ma na gaba bai yadda da na gaban shi da kai da kake bayan shi ba ana cikin dankan ɗin ko ba a ciki na buhun masara kullum ko dai ka kare shi yau gobe ya kare kai wata rana a zabar gani haka ake eh kana sayan buhun shinkafa wancan shekaran kafin shekara ta zagawa sai ka an ce kuɗin yaninka kun yi tsine-tsine a kai shugabanni da kun gama ɗina sai ka je sanarwa a ce an ƙara kuɗin mai ko ba ka da yadda za ka je kai siya eh ya sa wani da ya sha wahala ya sha wahala ya samu inuwa ya ci kan alga ta malam na fahimci rayuwar nan ba kawai Allah kaɗai mutum zai biya sha lagwada wallai to saboda haka wannan shine don kan kunci idan mutane suka saki Allah subhanahu wata'ala ta gabe haɗa su da kunci ba to istijraji shi kuma idan ya tashi zuwa ya fi wannan azaba za ta zo wa mutane bagatatan ta inda ba su yi tsammanin za ta zo rana ɗaya kawai Allah ya hallaka mutane haka Allah subhanahu wa ta'ala zai wa mutane wanda mu wannan shine abin da ba ma haka kowanne daga cikin musulmi ya duba ya gani billahi alaikum a shekara gudunmawar nawa addini ke samu a hannun shi nawa wannan ko shakka ba na yi haka abin yake yau al'ummar da ba ta musulmi ba a nan ƙasar yadda suke fito da kuɗi su taimaki addininsu wanda suke musulmin da sun rike kuɗi ba sa yi haka ne ko ba haka wani in ka ga mutum wani ya ibadiyar lazina amanu ta sai da hali a cikin mu amma gina kawai shi fa inda harka ce ta addini to ba ma wanda yake ci a kawai shi kenan an bar haka a sace kai kowa yadda ya ga dama yi ta bai taɓa yiwa yanzu bara cikin watan ramadan daidai wannan lokaci ina daga cikin wanda muka je aka kai wa alhaji ahmadu zancin ji ziyara da ni da malam kabiru gombe da shugaban kungiya na jiha da wasu bayan allah amma da cancan ga Allah ya ji kansa a cikin garin Kaduna duk wanda ya kwana cikin garin Kaduna ya tashi wallahi din bai sai ka bada ya ya taimake ka inda ne kuma yayi wasu abubuwa a ƙasa wanda al'umma take amfanuwa da su marayin kawai da aka sani wanda wayannan an san su ne wanda yake dafa ma wanda yake dafa ma wanda sun kai wajen mutum sama da dubu ashirin da biyar marayu banda wannan aime kaza wannan aime kaza wannan aime kaza to shi ne, bayan da su malam kabiru gombe suka gama bayan da ya tashi zai bayani ya ce na farko a matsayinsu na masu karantarwa yana kiransu duk abin da za su yi kokari fi don Allah sannan na biyu abin da duk suka san ya tabbata kitaban wasu nata ta kasu tsoron kowane mahaluki su faɗe shi da malam kabiru gombe ya tashi zai magana sai ya kawo wata ƙabiya da ta faru a yankinsu akwai babban malami malam isa taliyawa gombe an zo wani taro na siyasa wani ɗan siyasa ya miki ya ce to yanzu fa malaman allah irin su mala abakar gumi sun ƙari domin mala abakar gumi ba makwaɗaci ba ne ba yadda za ka ga malam a gidan gwamnati malam kaza kaza malam kaza kaza kaza to dama shi shek isa taliya shi ne mai bayani na ƙarshe ashe ta kashe shi yana jiran abin magana ya cewa ya ce da ya zo ya ce wallahi duk yadda ka faɗa kasi malam malamin Allah ne haka abin yake ya ce amma akwai wani abu na sirri da Allah ya ce maki da awar malam da shi wanda ko mutane ba su sani ba shi yasa ya fi ƙarfin ya tashi ya tafi gidan gwamnati neman wani abu ya ce Allah ya taimake mala bakar Gumai da irin su alhaji ahmadu tantinki da irin su ibrahim kano ya ce su sun sadaukar da dukiyarsu duk abin da kuɗi zai za su don kare da awata ta mala ke sa ya fi ƙarfin ya tashi ya tafi gidan wani neman abu ya ce su kuma yanzu malaman da suke karantar da addini a zagaye da su sun rasa irin su alhaji ahmadu tantinki na ka dole su tashi su tafi ina gidan gwamnati shi ne halin da ake ciki yanzu shi ne matsalar da ake fuskanta to saboda haka yanzu da annabi ya zo ai kun san mutanen da Allah ya karfafe shi da su ba akwai abubakar ba akwai wa usman bin affan eh ga abdurrahman bin awu wanda suka zagaye annabi da matsalar kuɗi ta taso su magance ta to fa haka ake buƙatar du'a su? ya zamanto akwai masu hali wanda su su ba da gudunmuwa ta karata su su ba da gudunmuwa ta kuɗi amma yanzu shi nan, allazi jama'a malam wa addada kowa ya tara kuɗinsa ya lissafi lissafi kawai yake yi wallahi abin yana da ban mamaki ƙwarar gaske gaske in ga yadda mutanen mu suka tara kuɗi suka rike kuɗinsu ba a yi addinin Allah da kuɗin ba kuma ba a da shirin yin addini da su abin zai baka mamaki ƙwarar gaske akwai masallacin da limami ne program nake a gidan tv aka bugo min wani ya ce akwai masallacin limamin layansu kullum da azahar ya yi sahau da la'asar ya yi sahau magariba ya yi la'asar ya yi asuba ya yi aka samu wasu mahaukata daga cikin maman suka ce wallahi sai an cire liman wannan wannan irin limami ne za a ce kullum yana raftanwa da aka fara hayaniya sai aka samu wani mai hankali cikin sai ce a shi abin da yake gani a dai bincika ta yi malamin nan yana cikin wata matsala ta rayuwa da yasa in yazo ya kan manta ma me wallahi malam ko da aka bincika sai ga matsaloli na ban mamaki tunda aka je aka magance matsalolin sai dai na raftano akwai wanda yazo yana wa mutane sallah yana zaman tafiya ana jiran alaga ta malam ya yi sallama lokacin da zai jiyo ce assalamu alaikum sai ga ya biya ce Allah ya sauke akwai matsala ko babu da da haka ana nuna min cewa lokaci ya yi kuma akwai maganan taimako na marayu kuma ga shi ashirin da bakwai za rufe karatun nan gobe saura kwana uku jibi saura kwana biyu idan allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana lokaci da haka daga nan zuwa ranar da za a rufe da allah kowa ya yi tunanin me yake da shi na gudunmawa da zai bayar wanda za mu yi ƙoƙari ya zama tole daga wannan majalisi a ce an tara wani abu wanda in duniya ta ji dai za a ji cewa eh lalle an yi ƙoƙari an tara wani abu wajen abin da za a taimakawa marayu da shi Allah kuma ya ba bada ikon ainihin wato taimaka eh, har kayan sawa da sababbi amma da wanda aka sa wanda aka sanya zamanto masu kyau ne karka je ka kawo mana abin da kai ma baka so ƙa'ida ta lantana da birra hatta tun fi matu, mata ita ma tana da da haka Allah subhanahu ta'ala ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baka bai sai mana ya Ah, Ai, lokaci ne babu.